a yau yammacin ranar asabar na wanda wata ishirin da watan shida takwas ishirin eh? da bakwai ga watan zalhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas da kuma shi ya daidai da mawani biyar ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas أولا مجلسي نقرأ تلتاك التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفر الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى ثم ولا شيء درس من التفسير وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حدث عن مكة الفيلة أو الأدنى وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الحديث وأن حديثي الإمام البخاري يا كاوش كتاب باب كتابة العلم وما يروي توشي لدى أبو هريرة الله يقال متى يرجع يأتي مأيكي صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله حبس عن مكة الفيلة Allah ya tsare giwa ga barin shiga Makka awil qatla ko kuma ya ce Allah ya tsare makka daga kashe-kashe وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أما ألا مدعوك في سركي يا دور منزو صلى الله عليه وسلم يا باشي إيكو أكم متعنا مكة يا باو مؤمنين سكيت على دشي وانا إيكو ala ku saurara fa innaha la tahillu li ahadin garin makka bai halatta wani yayi yaki a ciki ba qabli a gabana gabanina wala tahillu li ahadin ba'di kuma bai halatta wani yayi yaki ko ya kai yaki a cikin garin makka a bayana ba ala wa innaha halat li sa'atan min nahari ku saurara hakika ni kai na. ta halatta gare ni ko yaki a cikin ta ya halatta gare ni ne a wani yanki na yini ala wa ha sa'ati wa ha sa'ati hadhihi haramu kuma ita garin maka daga yanzu a wannan lokacin da nake wannan magana ta zama haramtacciya ko garin maka ya zama mai hurumi la yuttala shawquha ba a ke kayan da ke ciki wala yu'dabu shajaruha ba a tsare bishiyar da take ciki wala tun taɓa su sace ta ba a tsantar tsinkuwarta illa da mushiri sai ga wanda zai yi tsakiya kamar kutila wanda aka kashe masa ɗan uwa fa huwa bi khairin nazarain to yana da zaɓi ɗaya daga cikin zaɓi guda biyu in ma an yi kala ko dai a bashi diyar ɗan uwansa da aka kashe wa in ma an yi ko a yi masa kitabi wa imma an yuqada ahlul qatil ko a yi ma wanda aka yi wa kisan wato a yi musu kitabi da wanda da wanda kisan wa ja'a rajulun min ahli yaman dan Allah yana cikin wannan bayani sai wani mutum daga mutanen Yaman ya zo fa kana sai ya ce uktub li ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka rubuta min wannan batun da yi ya ce ku rubuta wannan maganar da nake yi ga abu wani fa qala rajulun min quraish sai wani mutum daga cikin qurayshawa sai ya ce illal izkhir ya rasulullahi banda izkhir izkhir a hausa mukan ce tsaure ya ma'aikin Allah fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina wanda itacen na tsaure muna amfani da shi a wajen rufin gidan dajinmu ko kuma a makabartan فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يجي إلا الإذ سرى أو إلا الإذ سيو دكا يفنا سيدي وكما بند دي ثوري دكا وانا حديثي إمام البخاري يقول في كتاب باب كتابة آه، أشكين باب كتابة العلم wato bayan da yake magana akan halatta rubuta ilimi ya halatta rubuta ilimi dan a tsare shi a ba shi kariya kada ya zo ya bace a zo a neme shi a rasa kamar yadda ya kawo shi a cikin kitabun hajji ya kawo shi a cikin kitabun diyat duk ya kawo wannan hadisin a gurare daban-daban hadisi ne yana da cikin bukhari yana cikin muslim hadisi ne ingantacce asalinsa nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an zo an gaya masa cewa kabilar Khuzai ɗaya ce daga cikin kabilun Larabawa sun kashe wani mutum daga kabilar Banu Laifin a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi buɗin Makka a dalilin ɗaya daga cikin ɗan wannan kabila ta Banu ya kashe musu ɗanuwa don haka suka samu suna suka ɗau ta hanyar kashe wani daga cikin ƴaƴan wannan kabila aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan labarin nan take sai ya hau abin hawarsa ya haura kumarsa ya yi hutuba a cikin hutubar ne yake faɗar wannan magana yake cewa inna Allah habata an makkata fila aw al-qatla Allah ya tsare makka da kada giwan nan ta shiga ciki ko kuma ya tsare makka kada a samu kashe-kashe a ciki alfil jiwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kanta anan yana yin nuni ne zuwa ga labarin sarkin abada abrahata kissa ce mashhuriya tana da ibnu ishaq ya kawo ta a cikin littafin sa al a dunkule abin da kissar take cewa abrahata wani gwamna ne daga cikin habasha aka ake turo su habasha domin a wannan lokacin yaman tana karkashin mulkin habasha habasha ita ce ethiopia a yanzu to da yaman wani bangare na ta a karkashin mulkin kasar habasha yake a karkashin mulkin kasar ethiopia yake to sai haka aka turo aka haka ya zama kamar gwamna a wannan gari to kuma shi kirista ne kamar yadda mutanen habasha suke bin addinin kiristoci a wannan guri saboda haka da ya zo sai ya gina coci ya ce nan mutane za su dinga yin hajji ma'ana larabawa da suke gari yaman ba sai sun fita sun je maka ba sun yi dawafi ga kaba, sun san dawafi ga ka'aba larabawa suna zuwa su yi dawafi tun lokacin jahiliya sun kafin musulunci suna girmama kaba. matsayin da na ɗaki ne da annabi ibrahim ya ya gina annabi ibrahim kuma kakansu ne saboda haka suna zuwa su yi tawafi ina iya ne suna yin tawafin nan da yadda shi ya karantar da su ba yadda yake a addinance ba saboda haka suna tawafi ba abin haka ya ci galaba a garin yaman sai ya gina tashi tocin ya ce babu wani wanda zai kara fita yana tafiya makka don tawafi to ana zuwa aikar na kuɗi A lalata kuɗi in kuɗin ne ku kashe su a nan cikin gari yana sannan kuma bai kamata a gari kuna yin wani abin da zai kara wa larabawa ɗaukaka ba domin wannan gari kasancewarsa a ƙarƙashin larabawa a garin makka ya kara wa larabawan makka musamman kurai shawa ɗaukaka a duniya to yana so ya ga ya raba su da wannan ɗaukaka ɗin sai ya gina wannan coci tashi ya gina wannan tashi ya ce a nan za a dinga yin aji da wani daga cikin larabawa ya zaɓunci garin yaman ya je ya ga wannan wuri inda ya ce inda shi an gana ya ce sai an yi ɗawa saboda haka sai ya ba haya ya biya shafe wannan taki da shi a lokacin da su masu tsaron ba su san abin da yake yi ba ya gani abin da yake yi ya gudu daga baya aka fahimci ga abin da ya faru shi da abraham da ya fushi ya ce sai ya yaƙi Wurin shawa ya kuma rushe Ka'aba to haka ya tara rinduna mai yawan gaske Zai taho da wata giwa wanda malaman tarihi suka ce suna ta Mahmud akan cewa wannan giwar ita za a yi amfani da ita wajen rushe Ka'aba wanda ya zo ya kusa shiga garin Makka ya zo wani guri da yanzu ake ce masa wadin muhassir wadin muhassir yana nan tsakanin muzdalifa da mina yawanci guraren da ake yanka a yanzu suna nan an gina su ne a wadin muhassir to a nan wannan guri wadin muhassir nan aka haka ya fara yin sansani da shi da rundunarsa abdulmuttalib da shi ne kula da ka'aba yake a hannun shi ya ji labarin abin da ya zo ba kuma abin da ya kawo shi sai ya tashi ya fita ya je ya samu abin hata da rundunarsa abin hata ya yi na'in da shi ya karfe shi mutsalin ya ce da shi sojojinka sun kwashe min raƙuma saboda haka ina buƙatar ka dawo min da raƙuma da farko abin hata ya yi masa kallon babban mutum mai mutunci to amma da ya ji haka faɗi wannan magana sai sai kawai mutuncin ka ko ka sai ya zube a idan amurka ke to ni na da ta zo ne ka yi magana a kan aikin da na zo rushewa sai ka yi magana ya ka ya zan yi wannan tattaki don in zo in rushe muku ɗakin da kuke alfahari da shi duk duniya amma da nufin ka taso ka yi mun magana ko ka ce ka zo mu tattauna a kan yadda hakan ba za ta faru ba sai kake magana ya ka to daga nan sai irin farjinin da yake ganin shi da shi sai ya zube shi da sai abdul muttalib ya ce da shi inna li hada albayti rabban sayahmiha wannan daki yana da ubangiji da zai kare shi wadancan kuma abubuwa da rana kuma da kwace nawa ne don haka a bani nawa shi ma Allah zai tsare na shi saboda haka abu haka ya nufo da rundunarsa da niyya zai shigo garin makka amma ita wannan babbar giwa sai ta ki yadda ta fuskanci garin makka Allah ya tsare ta duk sanda suka sa gaban ta suka kalli naka sai ta sai ta tafiya in sun biyo gaban ta ta kalli yamin sai sai ta kama gaba suka yi suka yi abin da ke yake zuwa ƙarshe to shi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu da sauran ababil kamar yadda ya bamu labari in tsayen nan jama'a jama'a dandazo dandazo suna ɗauke da tsakar kowanne tsuntsu yana ɗauke da tsakuwa ga wani tsakuwa ɗaya a sa ta koyi biyu a kafafuwansa to babu wani ɗaya daga cikin rundunar abuwa haka face wannan tsakuwa ta ta faɗa a kansa duk kuma wanda wannan tsakuwa ta faɗa a kansa jikinsa zai yi ta zagon ɗaukar jikin halitta sai ka sai ya rufe ya ɗaukar abin da kafin ka ce ya dawo kwanza to haka suka yi sai har daga cikin su wato bai mutu ba har sai da ya shiga yaman aka gan shi ga shi nan a tsakuwar ta same shi jikin shi yana a nan ya faɗi jikin shi ya ya zube ya mutu wannan mai Allah da ɗaukakin sarki ya bani labari a cikin suratul fil ibnu marduya ya yi ruwaya da kankala wadda hafiz ibn hajar ya ce kankala ce mai kyau daga ikirma shi kuma daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa ja'a ashabul fil fa nazalu fi sifa wato mutanen da suka zo da giwayen nan wato mutanen giwa sun je sun sauka a wani guri da ake kira su sifa wuri ne kusa da makka a kan hanyar zuwa yamma sai a tahu ma abdul muttalib sai abdul muttalib ya zo ya same su fa qala inna hadha baitullahi lam yusallit alayhi ahad yace musu kun ga wannan ɗakin Allah ne Allah ba zai bar wani ya ce da kana a kan wannan ɗaki ba har yanzu A Ayyub ya ce ba zai koma ba har sai ya rushe wannan ɗaki عبد الله بن عباس كيف كانوا لا يقدمون في الا تاثرا تسمى تتفاعل يوم يوم لتاك جماعه يوم انت لتدعك كان قوتا لهمك في تدعك للتجيم بها صلى الله خير الابابيل لانه يكرا وان ينقص اي جماعه جماعه واعطاه الحجاره السوداء الا يباتوا دور لتو بقى في كرم فلما حادتهم حرمتهم yayin da suka zo daidai inda wannan runduna suke saka kan musu waɗannan kafofuna kamar ba sai ya min hum ahadun illa a aqabat shakka illa abad da babu ɗaya daga cikin su fa sai da zarar wannan dutse ko tsakuwa ta sauka jikinsa sai ya ji jikinsa ya ɗauke kai فقيل لا يحب احد جلده الا تفاقد له da ya kusa kuma sai ina mai yana da kai kai zai ji kawai ya san kuma da jiki da ya tsoka jikin kuma sai je yana katse na da mutum to haka Allah ya musu a wata waya a gurin kadari da ya rawaito a cikin tafin sa tare sanadin ta shi ma hafiz ibn hajar ya sahara shi a cikin fasfin bari daga Ikirma. Ikirma yana cewa annaha kana qawlan khudran sun tsaye ne koraye haka kalar su take fara da min al-bahr kawai an ga sun fito ne daga nahiyar teku daga nan aka ga tsuntsayen sun taho la hawo usul farhu faru usul tiba kawunan su kamar kawunan wato dabbobin daji kamar kan dabbar daji irin dabba irin kamar su zai aka kawunan tsuntsayen su a wajen wayar a ubaidin da umar yana cewa wato suna da kama da jemage kamannin tsuntsaye yana kama da daidaki ya ji a wasu wayoyin cewa daga wannan lokaci cutar kyanda da wanda mai ake ce mana bakon mene ne bakon dauro ko a wannan lokaci da ya fa aka kai a kasar larabawa daga wannan shekara ko game da wannan cuta ta yaɗa a cikin kasar larabawa a dalilin wannan abin da ya faru to wanda ya wasu daga cikin malaman zamani waɗanda suke inkarin waɗancan ruwayoyi da suka karanta suke cewa ba su yarda da cewa wai tsuntsaye ne aka turo su da kafan ba suke cewa abinda Allah yake nufi da tsayarin ababin yana nufin Allah ya saukar musu da ƙwayoyin cuta ne ba wai tsuntsaye ba ne da tsakunkuna kwayoyin cuta da Allah ya saukar musu guguwa ce ta taso wannan guguwa tana ɗauke da kwayoyin cuta su kai ta mutuwa wannan tawili ne daban a alqur'ani domin lafazin alqur'ani sun tsaye faɗa ɗaya da ababil tarbihin bi sun yi sijil wannan shi ne kawo abin da alqur'ani ya faɗa amma wani ce a shi bai yarda da cewa tsuntsaye ake nufi ba ana nufin kwayoyin cuta Allah ya je ko musu wannan yana fitar da alkur'ani daga zahirinsa wanda yake kamara kowa ya karanta alkur'ani zai fahimci sabanin abin da shi ya fahimta muhammad abdu abin da yake fassara ayoyi kenan a cikin tafsirin su aka duba tafsirin malak na muhammad rashid riba za ga ya kawo tafsirin على Abdu ko kuma tafsirin بيته أما shi كان كلام tafsirin بيته أما في محمد Abdu. zamu ga inda yake kokarin ya bankara ayoyin dan yana ganin a tunanin ta na kan adam da yake kawai in su dan ya zo da tafiya ya jefa mutum kawai mutum zai baki shi shi a tunanin ka yana ga wannan ba zai yi ba sai dai in kwayar cuta ce aka je aka kai a cikin abin nan a cikin su su wannan rundunar da to wanda yana kai daga cikin abubuwan da aka kama shi da su da laifuka wajen fassara alƙur'ani ba daidai ba النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكتب cewa inna dani habata amma tatal fina Allah ya kare giwa ta kasa shiga makka yana nufin wannan kissa awil qabla ko Allah ya kare makka a samu kashe kashe a cikin zamanin jahiliya tun kafin musulunci ya zo Allah ya ba wa makka wannan kariya babu wanda ya shiga da niyyar kashe kashe ya samu damar وكلك عليهم رسول الله وكل وارد الله عليهم رسول الله والمؤمنين أما يقول يقول من آه، رمضان صلى الله عليه وسلم بمؤمنين أتبه الله فهي بعض جعبا يجيه يأتي الله عليه شكرا شكرا bayan Allah ba cikin sarki ya ba wa masa kariya bai halatta ma wani annabi daga cikin annabawan da suka gabata annabi sallallahu zo ya yaki a ciki ba haka nan lokacin da Abraham ya so ya zo ya yaki a cikin garin Makka har ya rusa Ka'aba Allah ya tsare Makka Abraham bai iya shiga ba amma Allah madaukakin sarki ya ba wa annabin sallallahu alaihi wa sallama wata dama wani halarci na ya zo shi ya yaƙi mutanen Makka bayan sun kore shi da sahabbansa ya yi hijira zuwa Madina sun cutar da shi sun cutar da dawa Allah madaukakin sarki ya ba shi dama da ya zo ya yi yaki a garin Makka har ya kirka da mutanen Makka da manya-manyan Qurayshawa waɗanda suka yi imani da shi ya kirka su har su zo su yarda cewa addinin Allah madaukakin sarki shine a sama kuma dole a kyale addinin Allah madaukakin sarki a yayata shi a baza shi a bayyana shi ko za da ina ba tare da sabon masa matsala wannan dama da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya je yaƙi a garin Makka dama ce ta takaitacciya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce dama ce takaitacciya ba dama ce buɗaɗɗiya ba da za ta yi kawai zuwa har zuwa tashin kiyama shi ma a wannan kan lokacin da ya yi wannan yakin a wannan lokacin da aka halatta masa yakin a cikin sa wannan hadisi malamai suna hujja da shi akan cewa makka an buɗe ta ne ta hanyar amfani da ƙarfi ba ta hanyar sulhu akwai sabani a tsakanin malamai shin makka an karɓe ta ne ta hanyar yaƙi ko an karɓe ta ne ta hanyar sulhu wasu suka ce an karɓe ta ta hanyar sulhu da ya annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yaki kowa a cikin makka ba ya karɓe ta ne a cikin ruwan sanyi bai samu wata kurjiya ba wasu kuma suka ce a ya karɓe ta ta hanyar yaki domin annabi domin an annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin a wannan dama ta hanyar yaki to ya rana kan huwa amin wa man dakhala masjidal haram fa huwa amin wa man dakhala darahu aghlaqa babahu fa huwa amin inda ba yaki ya kawo shi ba ba zai yi wannan shelar ba yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan to a kare shi kada a taba shi duk wanda ya shiga gidan sa ya rufe kada a taɓa shi duk wanda ya shiga masallaci mai alfarma kada a bar masa kada a taɓa shi wannan magana ita kanta tana nuna ya nuna da su da in ba dan haka ba bai zai sa ya ce wa ne kada a taɓa wanda ya kaza kada a taɓa wanda ya kaza sai ki kada a taɓa kowa to wannan hadisi karara yana nuna cewa Allah madaukakin sarki ya ba shi dama sai ya yaki a garin Makka amma dama ce ta kai takaitacciya kamar yadda ya gabata a hadisin da muka karanta a wancan darasin da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ala fa inna ma la tahillu li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di la tahillu la bi ma'na lam la tahillu ay lam tahilla ba ta halatta ba ga wani gabanina cikin annabawa ko cikin wasu sarƙa cikin sarakuna da aka yi Allah bai halatta musu halattawa ta shari'a ba ko ku halattawa ta ba da dama ta ba da iko na su zuci ya ci garin maka haka nan wala da hindu li ahadin ba abi kuma ba ta halatta da wani a bayana ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi bai halatta wani a shari'ance ya je ya kai kai farmaki garin maka da sunan yaki bai halatta ba akwai bambanci tsakanin a ce abu bai halatta ba da kuma a ce abu ba zai faru ba domin wasu ka ce ah, to in haka ne ai Allah madaukakin sarki ya ba da dama lokacin Abdullahi, ibn Marwan Hajjaj ibn Yusuf Sakafi ya je ya yaji Abdullah ɗan Zubair a garin Makka sannan har ila yau al-qaramita a cikin karni na hudu wannan na su aqida shi'a shi a dan gina su al-qaramita sun je sun kai hari sun kakkashe alhazai a jikin Kaaba sun cire abin nan alhajar lafiya, wannan dutse mai daraja da ake sumbanta sun cire sun fakkake shi daga jikin Kaaba yau wajen shekara 20 a hannunsa Saba ta zauna a wannan ɗan tsawon lokaci baya ga wannan dutse a jikinta kowa ya zo sai dai ya gara kansa a gurin amma babu abin da zai sota sai daga baya aka samu aka kwato shi aka dawo da shi to haka ta faru a waɗannan lokuta yaya za a ta haɗa da cewa Allah ba bai halatta ma wani ba sai ku ce akwai bambanci tsakanin bai halatta maka ba da kuma faruwar abu wanda ya abin ya yi abin da Allah bai halatta masa amma Allah bai halatta wa kowa ba Allah bai halatta wa kowa ya yi wannan ba da a ce wasu za su yi haka din kuma yadda Annabi sallallahu alaihi ya bayar da labarin cewa a yana daga cikin alamomin tashin kiyama za a samu waɗanda za su je su yaƙi garin Makka har su rushe ɗauki ta. Allah ya faɗi wannan. to wannan eh, yana daga cikin alamomin za a samu waɗanda za su nufi makka da niyyar za su rushe ɗakin ka'aba ba ya ce za su za su tafi da niyyar za su rushe ɗakin ka'aba Allah ya ɗaukakin sarki ya aiko musu da halaka halaka su da mutanen kirki da wanda ba na kirki ba a lokacin da Allah ya halaka su har Aisha take cewa to yaya kenan a ciki da mutanen kirki kuma duk an halaka su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun bari ba a sura alani yafi kowa ranar gobe kiyama Allah zai tashe shi akan niyyarsa duk wanda yana nuna zai iya ya faru a tare wasu sun kai haraha ne amma ba shi yake nuna an halatta yin hakan ba shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi wala tahillu li ahadin ba'di da halatta da halatta ga wani ya sai farmaki ko yaki garin Makka ba a bayana Allah ya inna man halat bi sa'atan bin nahar ni ma ta halatta gare ni ne wani dan lokaci na yini daga daga daga daga asbahi zuwa yammacin rana ta gaba kamar yadda yazo a cikin wasu ruwayoyi iya wannan ne aka halatta mu banda wannan lokacin Allah madaukakin sarki bai halatta mu yi wani abu a cikin garin Makka da sunan yaki mun ji magana a lokacin da muka yi sharhin hadisi na 89 hadisin Abi Shuraih Allah anhu a hukuncin wanda zai yi laifi a garin Makka mun yi sharhi cewa wannan wannan hadisin baya nuna cewa ba a tsayar da haji a garin maka wanda duk yayi laifi a garin maka ana tsayar masa da haji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba za a yi shi ne yaki Allah ya ce wa inna ma sa'a fi hadhihi haram garin makka ya haramta ga kowa ya yaki a cikin sa tun daga wannan lokacin ba tun daga yanzu tun da nake magana la yusala shawkuha ba a tunkike ayar da take ciki ayar da take ciki bil ijma duk ayar da duk itacen da yake da ya kaya an gan shi ya fito ba wai sun ce bai halatta a tuke shi ba sun yi sabani a kan wanda mutum ya dasa da kansa in ya ji da bukata zai iya tuntukewa ko ba zai tuntuke in ana tunawa a sharhin hadisin abin shura'i mun yi bayanin wannan hukunce hukunce don haka ba sai mun mai ta ba wala ya ada da shagaru ha ba a cire bishiyar da take ciki wala kun ta kafa sake kafa ha ba a tsantar tsantuwar da take ciki illa da ne sai ga wanda zai yi ciki. amma ba a halatta masa ba dan ka tsanta ka ciki, cikiya baka samu mai abin baka ce a ko ina a faɗin duniya idan kai tsantuwa kai tsakiyar wannan abin da ka tsinta tsawon shekara daya ka samu mai shi ba ya halatta ka ci ya zama ka har sai lokacin da mai shi ya bayyana kamar yadda muka yi bayani a hukuncin a baya lokacin da mai shi ya bayyana ko da bayan shekara nawa ne ba huwa a haƙƙo bi sai a kamar masa da kayansa in wannan dukiya ta hayayyafa duk gaba ɗaya suka tattara ka danka masa in ya ga dama ya san daka in ya ga dama kuma ya karɓa ya ce na gode ya tafi sai amma in tuwar maka ba a cin ta ko shekara nawa za ka yi dole ne sai dai kai ta ajiye ta har sai mai ihrami ya kama sai da in ba za ka yi tafiya baka ta shi yasa annabi ya ce illa lemon shi ne a lokacin da Ka ce saboda guri ne da ake yawan zuwa wato in yau ba ka samu wanda ya yi yadda abin ba shekara mai zuwa yi yanzu ko wani nashi yanzu kaddara wani ya yadda wani abin sa can ana cikiya shi ko ya riga ya tafi gari sa'in wata shekara ya dawo haji ya ji mai cike nan yana cike ya karɓi kayansa sa'in in bai zo ba wani ɗan uwansa ya zo ya san labarin cewa wani nashi ya wadda kayansa abin da ya wadda waya ta zama siya iran iran japan ne ke iran japan ce <laughs> to saboda haka sai ya ji ana cikin wayar nan sai a aikuwa ɗan uwana ba na yadda waya ba ka ya je ya duba ya je ya duba ko ya irin ɗan uwansa da ya saboda garin maka guri ne da ake yawan zuwa ba ta yi don haka bai kamata ka samu ku kuma yadda yana nuna alfarmarsa da ta akan sauran faman kutila ce faman kutila a wata ruwa faman kutila wanda shi ne nuna maka a nan akwai haddi an shafe wata jumla an shafe wani bangare na jumla ومن kotila ai man kotila da ko قتيل wanda aka kashe masa dan uwa zalla ce fa huwa bi khairin nazaraini yana da zafi ɗaya daga cikin zafi guda biyu in ma an yuqala ko da ba shi diya ta dan uwansa in ma an yuqala alu qatil ko ai tufafi? ga waɗanda ga wanda ya yi kisa ɗin mutanen wanda ya yi kisa ɗin a nemo shi a kashe shi to wannan magana ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kun ga za ka koma ka zama tana da alaka da abin da yasa manzon Allah yake huduma da yana huduma akan wasu sun je sun kashe wani a garin Makka saboda da kan an taba kashe musu dan uwa saboda haka sai suka ga kabilan nan da ta yi musu kisa ba ta yi ta zo maka sai suka zo suka yi ramuwar gayya tare da cewa wanda za su kashe din ba lalle ne shi kisan ba to amma dai saboda wannan abin da jahiliya da yake tattare da su dole sai sun ɗaukar sa ko ta wani hali ne to shi da manzo Allah ya nuna musu wannan bai halatta ba domin wannan zai saka bayaki Allah ya halarta yaki a garin Makka da zarar wata kabila wannan kabila ta kasa hakuri to za ta kawo ɗauki za ta kawo hanta abinda za ta kawo hali ita ma su za ta za ta lama ƙarshe faɗa zai kaure yaƙi zai kaure abin da aka hana sai ya faru sannan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu garin maka gari da alfarma haka nan bai dace a zuba ta jini ba ko da abin da take ciki ba a yadda ta sa hannu ka tumbuke ta ba ba a yadda ba to gare kuma ka zuba ta jini a gari mai tsarki irin wannan Ba amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna cewa babu hukunci a garin Makka wanda duk aka yi wa kisa to ko dai a bashi diya ko a kama wanda ya kisa din an tabbatar da shi ya kisa din a kashe shi wanda shi ne hukunci Ibn Abbas yana cewa a cikin bani Isra'il a shari'ar su kisasi ne babu diya babu diya a shari'ar bani Isra'il duk wanda ya yi kisa to lalle a kashe shi ba maganar a ce ɗan uwar wanda aka yi wa kisan ɗan uwar wanda aka kashe ɗin suke sun yafi babu wannan magana sai Allah maɗaukakin sarki ya rangwanta mana a cikin a shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum qisas fil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'u bil ma'ruf wa ada'u ilayhi bi ihsan Allah ce wanda aka yafe masa daga ɗan uwansa wani abu aka yafe masa maganar kisa aka ce an yafe masa yanzu diya za a karɓa to a bi shi a hankali ya biya diya shi kuma ya bayar ba tare da da lokaci ba sai haka Allah madaukakin sarki ya nuna akwai zafi tsakanin kisasi da kuma diya ga wanda aka yi wa kisa to wajen karɓar diya ɗin nan idan kisa na ganganci ne a nan ne malamai suka samu sa in kisa na kuskure ne wannan daman diya ce amma in kisa na ganganci ne yaya batun karɓar diya shin wanda ya yi kisa ɗin nan za a nemi dasa ko ba za a nemi dasa ba kila wani ya samu rikicewar fahimta ba za a ce wanda ya kisa a nemi dasa. an wani da ya yi kisa sai masu jinin suka ce sun ya diya suke so to shi wanda ya kisa din sai ya yarda da batun diya din ko ba sai ya yarda ba dole ya bada diya shi ne malamai suka yi sabani wasu suna ganin ba sai lalle an nemi yardarsa to matukar sun ce sun yafe to wajibi ne ya bada diya ba a bukatar sai ya yarda idan za a samu wani ke a'a shi da zai ba da biya kai a kai shi ne malamai suka ce ba ya da wannan zaɓi magana tana hannun waɗanda aka yi wa kisa wanda aka yi wa kisa in ya ga dama ya ce a bi masa jininsa in ya ga dama kuma ya karbi niyya ko da kuwa wanda ya kisan bai ba wannan ita ce maganar sa'id ibn musayyib ita ce maganar rafa da abu raba da alhassan al kuma ashab ya rawaito wannan daga imamu malik ita ce maganar laifin da sa'ad da al-azza'i da shafi'i da ahmad da ishaq da abu fadl duk waɗannan malamai suna ganin idan aka yi mutum kisa yana da damar ko dai ya ɗaukansa ta hanyar shari'a ko kuma a ba shi diya ko da ko shi wanda ya kisan bai yarda da mutum diyar ba wasu malaman suka ce a in dai mutum ya yi kisa na ganganci to maganar kisafi ita ce take zaɓin shi wanda aka yi wa kisa in ya ce diya yake so to sai ya nemi yardar shi wanda ya kisa shi wanda ya kisa ɗin sai ya yarda zai ba da diya in ya ce ba zai ba da ba to shi kenan bayan da zai ya ce a tilasta masa sai ya ba da diya ibn qasim ya rawaito wannan magana daga imam malik kuma ita ce mashhuriya a mazhabar malik ita ce maganar mutane kufa ko halifa da sufyan sauri da sauran cewa hasadiya sai shi wanda ya yi kisan ya yarda zai bada diya an bai yarda ba za a karba da karfi da sai a kashe shi malaman farko suka ce gashi Allah ya ce faman ofiya gobe min akhihi shay'un اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ce a shi ta hanya da ta dace ya a karbi diya Allah bai ce a ba shi zabi ba sai a shi a diya duk da cewa wannan ayar kamar ofe da homin a kan shi'un kasiba a gulma uku a ranar ilai bai sa ibn tabiya a cikin littafin sa a tafsirin ayar ya ce duk yawancin malaman tafsiri ba su fahimci ma'anar بلا كسر فمن أفيا له من أخيه شيء كما علم فمن أفيا عنه فأقول من بنت سكان عفا له وعفا عنه عفا له وتن كلا من دية كلا من باش دية ولا أبيا لك بعد ما بيا كما وفي الله كتاب كما أهل كريم كما كلا فما قال الأخوة عنك قال فمن أفيا له أي نقيا له من للأخيب القاتل شيء من الدية اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان to Allah ya ce abin shi a hankali a karba amma bai ce a bashi zaɓi ba shi kuma wajibi ne ya bayar bi ihsanin ta hanya da kyau ta hanyar kyautatawa ba ta hanyar ɓata wa mutane rai ba daga shi Allah ce zalika tafsirun min rabbikum wa rahmah wannan sauki da ubangiji ya muku waɗanda suke gabace ku Allah bai ba shi wannan damar ba duk wanda ya yi kisan kila sai a kashe shi annabsu bin nafsi Allah ya sanya da wannan al'umma ta samu sauki sannan kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nazarain fa huwa bi khairin nazarain kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da zaɓi ga wanda aka yi wa kisa ba ga wanda ya kisa saboda wanda aka yi wa kisa shi ke da zaɓi. ya ce ya yafi a ba shi jiya amma wancan wanda ya kisa ba ya da zaɓin ya ce shi sai dai a zartar da hukuncin kisa a kansa ba zai ba da jiya ba ya da wannan zaɓi wannan shi ne nafi zahiri daga cikin abin nan daga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya jiya da kisafi a hannun waɗanda aka yi sannan malamai suka ce haka nan muka duba ta hanyar hankali yaya za a yi a ce ga hanyar da za ka tsira da ranka a ce sai an kashe kai to wanda ya saba wa abinda Allah ke, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawukan mutumin da zai ce shi sai dai a zartar da hukunci kusa a kan kamar ya kashe kansa ne alhalin da kofar biyan diya ta buɗe ba, diyan nan ba mutum da yake biya ba shi kadai duk kabilan gaba da ake tura mata diya da duk dangin sa gaba daya ake rarraba diya kowa sai ya ba haka ake ba da diya ba mutum ɗaya ne ke haɗuwa yake tara dukiya ba in ba haka ba in aka ce haka ne to ai wata biyar ba za ta samu ba don wani ai ya kisan ba yadda yake ba ce shi zai ba da biya to kaga sai dai ta zama yayi magana biya ba ta samu ba to biya ana raba ta ne akan akila dan dan ya ta ci gadon zai ci gadon shi to komin nisa aka biya za ta bi a da gaba daya kowa alkali ya duba daidai sa a yanka wasu malamai ce daidai kusancin sa da wanda yake ta idan dangantaka tana da tsawo da zama da abin da za a yanka masa bai kai na wanda za dangantaka sa take kusa kusa da abin nan mai kisan ba wasu kuma suka ce a daidai karfin a daidai karfin mutum kayu na nesa din ya fi kuɗi da wataƙila ko shi kaɗai zai iya biya su malamai suka ce ba wannan za a duba ba kusancin sa da mamaci kayu na nesa din ya yi ya yi balantiya ya ce a ni zan bayar ba da ba kowa ya ko wannan kuma gani damar ku su kuma malaman da suka ce a wanda duk yayi kisa to kitabi shi ne wajibi shi ne haƙƙin da shi wanda aka yi wa kisa yake da shi bayan wannan in yana son biya to sai ya samu haɗin kan wanda ya kisa wanda ita ce maganar malikiya ita ce maganar hanafiya suka ce saboda hadisin rubayya hadisin rubayya hadisin anas ibn malik lokacin da rubayya ta kalla ma wata mata hakoranta na gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama aka zo aka gaya masa dan uwan wanda aka kalla wa hakora suka zo suka same suka ce ga abin da ya faru manzo Allah ya ce to a kare ita na rubayya a kare mata hakoranta na gaba dan uwanta anas ibn nadir yace a tuksa saniyatu rubayya wallahi la tafsir qaliyatu rabbi za za a karya mata hakuri wallahi ba za a karya hakurin ba Allah ce ya ana kitabun kitabun Allah ke ai abin Allah ya rubuta shi ne kitabi shi ce a sunni bisunni ba an karya cire mutum hakuri kawai shi wanda ya cire a cire dashi saboda ka ba magana sai ka a mata shi ne daga baya sai suka ce sun yi afuwa sun yarda a biya biya shi ne suka ce kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kitabun lahi qisas bai nuna akwai zabi ba bai nuna maganar biya ba saboda haka wanda yake nuna cewa wajibin shi ne a bada diya in har ana san a wajibin shi ne a yi in har ana son a karbi diya to sai shi wanda za a karbi diya a gurin sa ya yarda shi ne malamai suka ce a yi a ita wannan ai su waɗansu wannan mata sun zo daga cikin kitafi sun zo daga cikin kisafi ne an karya ma ƴar uwarsu haƙora to wacce ta karya haƙora ɗan alama alama mai a karya ɗan haƙora da wannan magana suka zo wanda shi ya sa ana tunan nadar ya ce ba za a karya ma ƴar uwarsu haƙora ba su zo da magana biya ba sai da annabi sallallahu alaihi ya nuna suna da hakkin magana da suka zo a kanta na aiki kisafi in ka bamu batun cewa bai ba su zaɓi da yau a ce ba su zo da maganar diya ba sun kawo ƙara ne kawai ba su tsaya akan wata matsaya ne to shi da annabi zai gaya musu gasa ne amma sun zo da wata matsaya cewa su za a yi musu kitabi har wanda ya cewa ba za a karya a haƙorin yarwarsu yarwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa a tun da kayi haka Allah ya yarda sai an yi maka aka ba mu cewa annabi bai ba da zaɓi ba. saboda haka da ma ya fi shiga hankali shi ne a mutumin da aka ce an yafe mata to a ce kuma sai ya yarda mutum ba mutum ya mata so ba haka in dai an yi wa mutum kisa to ɗayan biyu ko dai ya nemi haƙƙin jini ta hanyar a kashe wanda ya kisa din ko kuma in ya ce ya yafe shi da duk dangin wanda suka yi kisa don ko da ɗaya ne daga cikin su ya ce bai yafe mutu jinin ba zai kare ba in suka haɗu gaba ɗaya suka ce sun yafe to shi kenan a wannan lokaci kuma diya ta wajaba a kan dangin wanda ya kisa to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna an yuqada ahlul qatil ko kuma a yi ga waɗanda aka yi wa kisan a yi musu kisasi ta hanyar kashe wanda ya kisa فجاء رجل من آل اليمن sai wani mutum daga cikin mutanen yaman ya zo sunan shi ya zo ko alkunyar ta zo a wasu wayoyin shi abu sha ana cewa da shi abu sha yana da alaka ne ga wanda zai rubuta alqur'ani da a takarda da ba zai iya kuma tantance idan alqur'ani yake ina hadisi yake shi ne manzo ya hana amma wanda zai rubuta kowanne daban wannan ba su komai to ala ta halin daukakin malamai tarin malamai na duniya abinda suke cewa hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne da su wanda in ya tabbata ya inganta domin akwai ja tsakanin manyan manyan malamai don Bukhari bai yadda da ingancin su ba to in har in ya inganta hadisi ne da su domin hadisan da suka zo wanda suke nuna halaccin rubutawa suna da yawa masu inganci ne kuma duk duniya an yadda da inganci daga ciki akwai wannan hadisin na Abu Hurairah ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktubu bi abisha ku rubuta masa da a ce bai halatta ba annabi zai ce a bai halatta a rubuta hadisai ba sai ya hana amma shi da kansa ya ba da umarni a rubuta masa dan ba zai rike ba kuma da kai ana rubutu ne don kada a manta wanda ya san ba zai manta ba ba bukatar rubuta wanda kuma ya san zai manta kwakwalwarsa za ta iya ha'inta ta wata rana to wanda yana da kyau ne rubuta nan ya ce a rubuta masa domin ba zai iya rikewa ba haka nan za mu banda wannan akwai hadisai da dama kamar hadisin abu huraira da yake cewa babu wani wanda ya fi da yawan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai abdullahi dan anas fa innahu yaktubu wala saboda shi yana rubutawa ne ba na rubutawa kare kenan ya nuna cewa a sallallahu alaihi wasallam eh, ya nuna cewa cikin sabon a nan salar wasallam akwai wanda suke rubuta abin da suke ji a gaban har wata yana a cikin ta an ya taɓa zuwa ya gaya cewa ga abin da yanzu shawa suna cewa shawa suna cewa da Abdullahi dan Amr kai duk abin da wannan mutumin nasu yake faɗa sai ka rubuta alhalin zai iya yin magana cikin fushi cikin cikin tashin rai wacce take ba haka ba shi ne yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ka dai karu ka duk abin da kaji na faɗa domin a kowane yanayi yake ba zan faɗi wata magana ba sai gaskiya saboda ka duk magana da ka fito daga baki na magana ce ta gaskiya ko da ko a halin yarda nake ko a halin fushi nake to ka ga wanda ya rubuta kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yana rubutawa kala wanda ya ce ai ta mai san yana rubutawa shi da kansa ya ba shi damar ya je ya rubuta duk abin da yake kai hadisin a fasta A fasta Constantiniya a ita ce Istanbul ta kasar Turkey a yanzu zalla ya Abdullahi dan Amr yake muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sai muke tambaye shi shin rumiya za a fara buɗewa musulunci zai fara shiga ciki ko suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci zai fara zuwa Istanbul ne ko zai fara shiga Rum ne sai manzo Allah ya ce al-Constantiniyya awwal wannan hadisi yana nuna akwai ranar da za ta zo Allah ya ba wa musulmi fatahi su shigar da musulunci kasar Rom kasar Fakaroma wato ta zo ta dawo karkashin yanki na musulmi kamar yadda Istanbul yanzu take kasa ta musulmi lokacin da manzon ya kuma ba Istanbul tana karkashin hukuncin kiristoci don tana karkashin daular bizanta wato daular romawa to amma annabi ya bada labarin cewa za a musulunci zai zo ya shiga abin nan ya shiga ya shiga ya shiga wannan gari ya zama karkashin yankin kasa ta musulmi sai ga kuma muhammadin fatih bayan shekaru ruwa ya zo ya yi yaƙi har ya shigar da musulunci yanzu istanbul tana ɗaya daga cikin ƙasashe na musulunci wani kuma ba zai so ci gaba da rayuwa a duniya ba abin da yake sa shi sha'awar ci gaba da rayuwa a duniya sai waɗannan abubuwa guda wakafin da babansa ya bari na wannan gonar kula da wannan wakafi da kuma wannan ah, hadisai da ya rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake karantar da shi ƴaƴan gidansa da iyalansa suna karanta shi yasa za mu ga silsilar da ake rawaito wannan hadisai da ba su ladan an zamu ga silsila ce duk jerin gwano ne da ƴaƴan gidansa amru ibn shu'aib al-abini al-jaddi al-abini al-jaddi jaddi yake shi Abdullahi da Amr a ibn a bar wannan yana halaccin rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka sahabbai sun rubuta suka cewa ba kowa ne ya yi rubutun ba dan ba kowa ne ya yi rubutu ba sannan kuma abin da za a yi rubutun a sa wahala yake a wani kuma Allah ya ba su da gwana da kaifin kwakwalwa ta duk abin da suka ji su rike ba tare da sun a ɗauki abin nan ba ba tare da ya wahalar da su ba za ka basu bukaci rubutawa ba ba ma'ana da dama da cikin su basu bukaci rubutawa ba ɗan kaɗan ne su rubuta kamar abubuwa yana bai rubuta komai ba don abin da ake faɗa haka cewa yake yi da kansa to haka yawancin sahabbai suke amma daga cikin su akwai da suka rubuta kamar jami'in ibn abdullahi ya rubuta mansa wannan kissar da ya bayar ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga fitarsa madina har ya dawo madina duk a rubuce take ana kiran sa mansa fitar da haka maganar cewa hadisan da zalla sallallahu alaihi wasallam ba su samu kulawa ta hanyar rubutu ba sai bayan da abubuwa suka takarkare suka lalace aka shigar da hadisan ƙarya sannan da aka zo aka fara rubuta su wannan magana ce ta jahilai ba magana ce ta wanda suka san menene hadisan da zalla sallallahu alaihi wasallam dama akwai wanda suke cewa ai ba a rubuta hadisan da zalla sallallahu alaihi wasallam da sai bayan shekara dari da wani abu sannan aka fara rubutun hadisan da zalla sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ba magana ce ta ilimi ba tun sahabbai zuwa ne suka fara sannan kuma lokacin lokacin khilafar khilafar Umar ibn Abdul Aziz da ya umarci Abubakar ibn Hazm da cewa ya je ya rubuta hadisan da Allah sallallahu alaihi wasallam shi da shi da Muhammad ibn Muslim al-Zuhri lokacin da ya umarci su ya ba su umarni ne a matsayin sa na shugaba wato umarni ne wanda yake za ka ce masa official umarni ne daga gwamnati cewa tana so ta yi wannan aiki wannan ba yana nuna cewa babu masu yi bane a yanzu ana so a yi shi ne a gwamnatance wannan shi ne kawai bambanci a ba wai ana nufin babu rubutun bane shi sa wani da ya zo a Muhammad Abdul Khatib ya rubuta littafin sa a sunnatu qabla tadwin aka ce ai babu wani lokaci da za ka ce maka sunna qabla tadwin sunna da ban kan ana rubuta ta ba wai sai da Umar Abdul Aziz ya zo a ƙarshen karni na farko sanda aka rubuta ta ba a da abincin sahabbai da tabi'ai suna rubuta lokacin da zuhuri suke fita neman ilimi a shi da wani wani abokinsa zai iya tana sunan shi yanzu ba littafi a zuwa ala sunnatul muhammadiyya ya ɗauko ra'ayyukan waɗanda miyagun mutane ya yaɗa su cikin musulmi cewa sunnar annabi sallallahu da wasallam din nan fa ba addini ba ce don haka bai kamata mu kalkale duk abin da muka gani a sunna da take shi addini a shi manzo Allah yana magana ne gwargwadon al'adar larabawa a lokacin saboda haka al'adun su yake faɗa musu mu ba da babu al'adar yanzu kuma zamani ya canza saboda haka mu wadatu da alqur'ani mu fassara ke da zai dace da Kar mu ya rubuta littafi wajen shafi dari hudu duk tatsuniyar da yake a ciki ya ɗauko maganganun waɗannan har na uku ya rubuta duk da a ciki ba zai ce maganganun su bane amma ga wanda ya san tarihin maganganun ya san da kai su kama ba shi a ciki ba zai ce magana ta ta ko ba zai shi, ba zai faɗa ba sai ya nuna shi musulmi ne kuma yana da dama shi ma ya yi ijtihadi shi ma malami ne wanda a ta asal asalan shi wannan mutum Mahmud Abu Rayyan ya shiga karatu a Azhar ya kasa cin jaraba a cikin shi ya koma yana aiki a gidan jarida idan aka fita jarida shi ne sai a bashi yana gyaran irin kurakurai na marubutu aikin da ya samu kenan yana yi daga baya kawai sai ya shiga rubuce-rubuce irin waɗannan kuma daman duk waɗanda ka irin waɗannan sun fi samun wato karkuwa nan da nan a duniya saboda mutanen banza su suka fiya yawa nan da nan sai aka rungume shi har aka samu tsaya hussein a lokacin ya zama babba abokinsa tsaya hussein a wannan lokaci kuma shi yake rike da da matsayin minista na ilimi shi ne ministan ilimi a masa haka sai rungumi wannan mutum yake ake girmama shi saboda kawai ya shiga zagin sa abu hurera abu hurera wani littafi ya shaikhu buda yana zagin abu hurera ya kira shi da cizon banza sai zage shi yadda yake ciki babban matsayaci ne sun haɗa kai da kabul akbar suna ɗauko maganganun yahudawa da kiristoci suna kawo a musulunci ka'abul ahbar ya musulunta ne dai ya yi fahimta. ya ɗauko irin wannan maganganu shi ne kuma har a yanzu muke ganin wasu daga cikin yan eh, eh, boko suna garkuwa da wannan sai da yan boko ya ɗauko kai da akwai mutane da turanci baya jin komai na larabci sai ya ɗauko littattafan da aka tsamo su daga cikin waɗancan miyagun tafi aka kwazo wancan shara aka rubuta da boko turanci ne maka daɗi shi ke sai ɗauka rubuta shi ma ya zama malami sai ga shi a jarida yana zagin bukari yana zagin bukari a yaki ba aka wani rubutu ba da a jaridar wuce ba ya zagi bukari ya zagi wiki ya zagi dukkan littattafan da mai kisa da aka rubuta ya Yake ai duk sanda aka rubuta su miyagun alzalaman sarakuna ne a duniya saboda ba abin da aka rubuta sai soye soyen zukatan waɗannan sarakuna da zalunci kamar bukari da ya rubuta wani abu sai abin da ya ga cewa ya yi daidai da zalunci sarkin zamanin ba zai saba sarkin zamanin ba ya daure wa sarkin zamanin sa gindi sai ya sa ya rubuta shi kaga wannan gaba ɗaya ki kuma suke wa wanda suka rayu a wannan lokaci haka nan malaman hadisin gaba ɗaya duk ka rushe su ka rushe su ko ka bari da bincike sai gaya mun ai shi mai wannan rubutun shi a yake ce a to ba mamaki ba mamaki shi a da basu bar abubakar da umar baya za su bar bukari da musulmi aka dai ya zagi bukari da musulmi wannan wani abu ne mai sauki ni da na na san shi aiki ba ni ba zan tsaya ina ta ta ta da jijiyar baya abin nan kuya aka binci aka ci ai ya daɗe yana shi to haka za ka samu cikin ƴan uwa wato sai ka ga wani ya ce ai a bukari an ce yahudawa sun shigar da wani abu wato magana ce mai saukin faɗa akan harshe to ba za ka yi wahalar faɗa ba kowa ya gada na zai iya faɗar ta Allah ya bashi guzurin harshe da baki da da yawun da zai da zai motsa sa har ya faɗi magana sai dai abu mai wahala shi ne ya tabbatar da cewa ga wani abu a cikin bukari yahuda suka sa wannan kawo dalili nan ne abu yake da wahala in ka zo ka ce ka yi da bukari amma a cikin akwai wani abu ya guda ta kasa to shi ke nuna mu sai ka ɗauko wata magana a cikin bukari sai ka ce ni dai ina jin wannan ya guda da suka to zai hujja ko kuma in kawai dan kokarin ka takaranta maka cewa yahuda ne sai in yadda gobe ma wani sai ya zo ya zaɓi wani abin shi ba a ce yahuda ne in na yadda da kai da zai hana shi ma in yadda da shi wani ma ga uku zai zo na hudu zai zo shi kenan gaba ɗaya sai bukarin da musulunci ya zama duk aikin yahuda ne wato babu littattafai in ka ɗauka alkur'ani babu wasu littattafan da suka samu hidima da kulawa da sa ido na duniyar musulmi da duniyar malaman musulunci irin bukari da musulmi in ka ɗauka alkur'ani babu wani littafi da duniyar musulmi ta yi haba haba da shi ta sa masa ido aka yi masa hidima kamar bukari da musulmi waɗannan littattafai an yi sharhin su da littattafai sun haura dubu biyu tun lokacin da aka yi su malamai suka karfe su hannu biyu ake karantar da su ake sharhin kuma littattafai ne da ba wai wata mazhaba guda ɗaya ce ta ɗauke su ba a wai littafi ne na mazhabar Hanabiya ba bari ka ce yan Hanabiya kawai suka damu da littafin ko ga malikiya ballantana ka ce yan malikiya ne kawai suka damu da littafin ko hanafiya shafi'iya ka ce yan shafi'iya ko ko hanbaliya ka ce yan hanbaliya a littafi ne da kowace mazhaba sawa'un daga cikin hudun nan har ma da mazhabobin da ba su da alaka da hudun nan kowa ya ɗauka a matsayin littafi ne na addini kuma zai nemi abin da zai kama hujja da shi a ciki za ka ya samu hidima daga kowane bangare kuma da dama daga cikin littattafan shuruhul bukari suna nan da dama daga cikin littattafan da aka yi sharhi na bukari suna nan kafin in zo nan zan duba wasu daga ciki don sharhin ibnu battal ba malike ne akwai sharhin fathul bari ba shafi'i ne akwai sharhin faidul bari ba hanafi ne akwai sharhin umdatul qari na na na na al'ai badruddin al'aibi shi ma bi hanafi ne to banda su akwai akwai da akwai al-mufhim yake shi muktasar ne na sayyid sahih muslim sharhi ne na abu abbas al-qurtubi ba maliki ne duka sauran da tafan gaba daya suka samu hidima amma ba kamar waɗannan biyu sannan idan ka ɗauko fatul bari misali za ka samu yayin da yake sharhi dukkan wasu bambance-bambance da suke cikin musa kwafi-kwafi na bukari da ake da su ko ruwaya-ruwaya ta bukari da ake da su sai ya yi bayani a ruwaya-ruwaya na kaza aka ce kamar yanzu ana na ce muku وسلط عليه رسول الله والمؤمنون أو ترى وسلط الله عليه رسول الله والمؤمنين za su yi bayani cewa ruwaya ruwa na kaza ruwaya ruwa na kaza ruwaya ruwa na kaza kai ko bismillah ne aka samu a wani guri a wata nuskar babu sai sun ce a nuskar wani ba bismillah shi kaga abin sun bi shi keke da keke akwai nuskar yuliniya ta wani malami da ake kira al yulini al-hafiz al ita ce nuskar da tafi kowace samun hidima daga malamai nuska ce da ya tsaya ya bi ta akan wato ya ta, akan nusa fafi fafi na bukari masu yawa sannan ya karantar da ita a gaban ɗaukakin malamai daga cikin waɗanda suka saurari karatun mustar yunini a gabansa akwai ibn malik mai alfiya malamin nahu din saboda haka an yi gyara a cikin ta an bi kalma kalma kai a wasali a wasali sai da malamai suka sa ido a kansa rufa'a za a yi ko fataha za a yi kamar yanzu ƙarshen wannan hadisi illal izhira ko illal izhiru kamar da nace dubin za a iya faɗa wannan hidima tana nan kuma a tsari a rubuce sai kawai wani ɗan bankaura da ba ɗan da ya taɓa gani sai kawai wani biro kama rubutu a yahudawa haka cikin sauki saboda haka ah, yadda Allah madaukakin sarki ya alkawarin kiyaye Alƙawarin haka nan ya kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun yarda cewa mazhabar malikiya misali ta samu hidima mazhabar imam malik ta samu hidima an yi manya manyan malamai da suka tsaya suka yi mata hidima suka daka da suka kwaba da suka shanye to ta yaya kuma za mu yarda cewa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samu wannan wannan gatan ba Imam Malik ya samu wannan gatan amma manzo Allah sallallahu bai samu wannan gatan to akwai kifi ya wani lokaci wani lokaci kuma sai ka ga mutum yana yi wa Yahudawa aiki bai sani da zarar ka zo kana cewa ai a cikin bukari akwai dasti na Yahudawa haka kawai Yahudawa suke aiki domin da ba ɗaya ka soke Bukhari ba wani abin da za a ƙara yadda da shi ake to ai yahudawa ne shi ke na abin da yahudawa suke so su yi suka kasa kai yanzu a ruwan sanyi ka zo kana da yanzu kana raba mutane da buhari su da za mu ku haka a raba ku da buhari din kamar yadda za su go bayar sun yi wannan saboda haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu hidima ba kuma wanda zai fahimci wannan sai wanda ya karanta ilimin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam musamman ilimin tajwid ya karanta tarihin rubuta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da hidimar da malamai suka wajen rubutawa sannan kuma ya karanta ka'idojin malaman hadisi wajen ajiye kowane harafi daga cikin harafan da suke rubuta na maganganun manzon sallallahu alaihi wasallam ka'idojin da suka kama su tsauri wanda sai an kiyaye su kafin a karɓi kowane hadisi daga hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam daga nan ne mutum zai tabbata cewa hadisan manzon Allah sun samu tsaro fa qala rajulun min quraish sai wani mutum daga cikin quraishawa ya zo a a wasu gurare shine abbas ibn al-muttalib yana zaune sai ya ji manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a cirar wani wata itaciya daga cikin itatuwan garin makka shi kuma ya san cewa akwai buƙatar a ciro wasu itatuwa kamar itatuwan da suke amfani da su wajen rufi kamar wanda suke amfani da ita a wajen a wajen a wajen rufe rufe makabarta wajen rufe rufe kabari kamar shi wannan al-isr al-isr malamai suna masa fassara wasu su ce damba wanda ya san wanda ya ga abin da malamai suke faɗa akan isr isr suna cewa naftun ne tayyibur ra'ih yana da kanshi yana da tsawo yana da kanshi saboda gamba gamba tana da wannan ba gamba ba fassara da ta fi kusa da wannan ne tsauri akwai tsauri da shi ma yana da tsawo haka yake ana iya ana iya rufi da shi to mutanen maka suna amfani da wannan wajen yin rufi shi da abbas ya ce sai dai wannan ma'ana a yi togaciyar wannan saboda ana amfani da shi shi da ya ce ya rasu Allah fa inna naj'aluhu fi buyutina wa na? muna sanya su a gidan mu. muna rufi da su haka nan wajen kabari in an haka kabari za a rufe shi muna amfani da wannan itaciya na tsarabin da na tsaure wajen rufin haka akwai buƙatar rangwame wajen amfani da shi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan shi ma sai ya to gaciya yace illal izkhira ka ya cewa illal izkhiru ala annahu istisna ne mun kafa illal izkhiru sai ta kuma illal izkhira bi bi bi bi duk biyu za ka iya faɗa wannan malamai suke cewa ko dai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da farko an masa ra'ayi na cewa kada a tsinke kowace irin bishiya kada a tsinke kowace irin bishiya daga baya bayan al-abbas ya yi masa maganar cewa ta yiwu abin da akwai bukatar ko gaciya sai wannan itaciya ko wannan abin da so na tsaure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi masa wahayi wannan togaciya ta ƙarshe yace illa al-izkir saboda ƙarshen hadisin shi ma wahayi ne kamar yadda farkon hadisin wahayi ta yiwu kuma shi al-abbas ya kalli lumfashin manzo Allah ne wato manzo Allah bai gama maganar ba da a ce ya bar shi ya gama shi da kansa zai yi togaciyar wannan saboda haka ya tare lumfashin sa manzo Allah ya ce ai haka abin yake illa al-izkir wasu kuma malamai suka ce wannan yana nuna manzo Allah yana ijtihadi wato kamar maganar da Abbas ya gaya masa shi ma ya maimaita ta ya faɗe ta ne min babu ijtihad to ijtihadi yayi kuma daga baya Allah ya tabbatar da shi akan wannan ijtihadin tun da ba a yi masa wayin abin da ya warware ijtihadin ala ayyati hal annabi sallallahu alaihi wa sallam yi togaciyar bukatar mutane ta wannan iskir din saboda yawan amfani da ake da shi ta wannan ne malamai suka ce sai da aka samu bukata ta tsinke itaciyar ba ko karkashin cewa bukata na iya sa a yi togaciya cikin ubobin hadisa za a iya togaciya bukata sai ana bukatar a yi titi ga kuma itatuwa tsaye-tsaye mutane suna samun matsala ba ƙanƙanwa ba ba zai yiwu a fita daga matsalar nan ba sai an ya yanke waɗanda itatuwan an fitar da titi malamai suka ce za a iya yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi togaciyar izkir daga abin da aka hana saboda bukatar mutanen makka ta rufin gidan da jinsu da rufin kaburburan don haka duk sanda irin wannan matsananciyar bukatar ta tashi to a iya yin togaciya a halatta cire wasu abubuwa amma gwargwadon bukata kawai yanzu in ka je garin maka din ma ba ba wata bishiyar ma da za ka gani har ka yi safani a cire ta ko ka a cire ta haka duk magana ma yanzu ana yin ta ne kawai a takarda ba a garin maka yanzu ba a ina za duk dukkan ta ce za ka yi ta bishiya in ta ga bishiya a kofar gidan mutum ko a cikin gidan mutum shi ya sa kayansa wannan kuma malamai ba sa tantamar cewa in mutum shi ya sa kayansa zai iya cire kayansa amma wace Allah ne ya madaukakin zai ke fito da ita to kamata ka cire kuma wannan magana ana magana ne a cikin haramin makka banda a cikin hilli banda wajen garin makka inda duk baya cikin haram wannan ana iya cirewa kamar yadda ake iya cirewa a Kano a dafa Kano sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wanda yana cewa ah, idan mutum ya sai kaya a wurinka sai ya manta wani kayan a wurin a wurinka wanda ba irin naka ba sai ya za ka yi da shi sai ka ajiye masa in yazo yana bukatun in yazo yana neman kayan ka bashi in aka dau lokaci mai tsawo bai zo ba kwatankwacin yadda za ka yi yanzu abin nan tsuntuwa ba shekara daya bai zo ya karɓi kayansa ba sai ka yi masa sadaka da shi wannan kuma yana cewa wai shin ana yafe in an yafe kisasi ana yafe kisasi ne banda diya ko ko ana yafe kisasi da diya diya haƙƙin wanda aka yi wa kisa ne haka in ya ce ya yafe duka wannan ruwansa ne don dama haƙƙinsa ne ya yafe maganar yafewa haƙƙinsa ne zai iya yafewa in ya ga dama dama zaɓi biyu aka bashi ko ya karɓi kisasi ko ya karɓi diya yace ba ya kisa ce to diya ce damar da yake da ita in diya ma ce ya ya bi wani wannan ruwansa amma da sharadin ya zama dukkan magada sun sun hada baki domin ba wa mutum ɗaya ya hada ya ce ya ya ko da shi kisa sun ba wa mutum ɗaya ya sai sai duka sun hada kan ya bi wani ce to azumi kisan ganganci ba maganar azumi kisan kuskure shi ake azumi ba kisan ganganci ba ka gani wani yace to a nan kasar gashi ba in ba kashe ba ba a karɓar diya din kuma ai saboda ba kuma ba su ce shari'a musulunci suke yi ba kuma ba na jin a ah, shi constitution da duk da ban san me aka rubuta ba amma ba na jin cewa ba diya din sai dai kawai a ci bayarwa a yi shi amma ba wai dan za a rubuce ba ta yi a samu bambanci dangane da abin da aka rubuta a karɓa din ya zama ko ya wuce ko bai kai abin da musulunci ya yanka ba amma dai zai wai a ce babu haka kawai in ba yake ta tafiyar ka sannan wannan ya ce menene gaskiya akan cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ummi ne wannan shine abinda abinda alqur'ani ya faɗa ba ba wai ijtihadi bane na wani mutum kamar da Allah abin nan kamar da Allah ke annabi ne tabi'una rasulan nabiyyan ummiyyan haka Allah ya kira shi al-ummi al-ummi shi da wanda yake kamar yadda mahaifiyarsa ta haifo shi Allah ana ana haifo mutum ne baya rubutu ba karatu in an ce baya karatu ba wai baya kadar abin da aka faɗa masa ya daidaita ba kalmar qara'a tana da ma'ana biyu a harshen larabci tana zuwa da ma'anar qara'a ai qara'a al-maktub tana zuwa da ma'anar raddada al-maqru' ko dai ka karanta abin da aka rubuta da rubutu nan ka karanta ana cewa kana ko kuma a faɗa maka a karanto maka ka maimaita maimaita ba ana kiransa kana shi yasa Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yace na jibril da yazo ce da shi iqra qala ma ana tare ya iqra sannan da karshe ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya maimaita wannan wannan maimaita shi ba karatu da wai za ka rasa alquran fa sai billah bayan nufin sai in ka dauko qur'an a rubuce ba ko da ka za ka yi saboda ka qira'a ya karanta ba yana nufin cewa ya karanta wasu haruffa da aka rubuta masa akan takarda ba a komai bai ta abin da ya rike da ka abin da ya ji ana faɗa ya rike yake maimaitawa a larabci ana cewa qira'a an gane ko amma ne baya rubutu ba cewa ya ummi ne ba wai yana nuna cewa ya jahilci komai na harfa ba bai san wani abu ba in duka duba hadisin hudaybiya sulhul hudaybiya lokacin da sayyidina ali ya kiyarda ya goge sunansa zalla sallallahu alaihi wasallam shi goge ne ya kiyarda goge rasulullah zalla shi goge rasulullah ya aka yi mai cinar rasulullah aka fahimtar cewa nan rasulullah aka rubuta Ba ya fitar da shi daga ummi yanzu dan mutum ya iya rubuta sunan shi da boko shi ke sai ake ce dan boko dan kawai ya iya rubuta sunansa wannan ba zai sa zama dan boko ba to haka nan dan ya iya rubuta sunansa dan mutum zai rubuta sunansa amma sauran abubuwa da zai iya yi wannan ba a fitar da shi daga ummi ko musamman ma aiki sallallahu sallama sunan sunansa din nan shi ne rubuta a jikin zobensa Muhammad Rasulullah haka yana garin sunan zai wuya ko ko mutum ne wanda bai san komai ba abu ne an zana shi kullum yana ganin sa zai iya kwaikwayon sa zai kasa gane shi ba to haka a jikin a annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah kana ganin sa kullum dan da ne ba zai iya ganewa ba in ya ga rasulullah ba zai iya fahimta zai iya fahimta na'am to za mu wannan fitintinu irin da za su tashi na addini wanda ba su da kai ba su da kai ba su da gindi ai bai ba kamata aiki yi kiyasa su da wancan na jihadi ba haka kawai rikicin addini ya barki a kashe wanda yake da alaka da abin da wanda ba da alaka da wannan ba shi ne jihadi ba wannan ba inda aka umarni da haka ballantana har a ce wanda ya shiga gida ya sha waye zai faɗa ka to shi wanda ya shiga gida ki kale shi ya sha <laughs> abin da kuke bai taso ba ba za ya ku kuma ta bayan hannun sa bane in jihadi dai ake yi na gaskiya na shari'a wanda shari'a ta yadda da shi wanda yake karkashin jagorancin imam aka ci gari wasu suka razana suka firgita suka shiga da jinsu ko da da yau da na laifi shugaba ya yi shela ya ce wanda ya shiga gidansa ya rufe ya sha to ba wanda zai taɓa shi don haka musulunci yake a yi abin umarnin shugaba kada a taɓa kowa eh gado ne wani zuwa karbi biya gado ne kuma buɗe ƙofar tambayar baki da kuma wasu sun rubuto tambayoyinsu Hmm? Eh. a'a su kufar baki da nake rushewa za su tafi za da niyyar za su rushe kaza ba za su rushe kaza. wani ya ce an ce musulunci ya shigo yammacin afirka ta hanyar sufaye ne gaskiyar wannan magana to ko da ba ɗari bisa ɗari ba ko da ba ɗari bisa ɗari ba so da yana ya shigo ta hannunsa ana ko da yawa su da suka dinga zuwa kasuwanci ta hannun su aka yi ta musulunta wannan ba hana a faɗi falalar waɗanda suka yi yi amma na ba shi ke da su bace bace gaskiya bane yanzu dai ya shigo ta hannun su nan ba shi ke a shiga musuluncin a yi kufanci ba ta abuta akan kafinci ya ko saboda haka suna da wannan falalar bayan aiki zo da shi kuma aka shiga gyaran sa ko shi Usman da zo ba yi ta gyara ba ba gyara ya yi ba saboda haka da zai hana a ci gaba da gyara ba ba da zai yi a ce ɗari bisa ɗari sufayen ne suka kawo ba na ba lallai ka ce duk wanda ya shigo garin ƙasar nan kafin zuwa musulunci sufi ne ba ta yi yin suna da yawa saboda kasancewar da dama da suka shigo in daga libya da kuma abin da maroko galibin suna da abin nan akwai wangarawa da suka zo daga mali kuma duk yawanci a hannunsu aka musulunta ba lalle ba ne zama wangarawan nan su da ne su duka ba lalle bane saboda ko da an ce ba kuma su bayan ne wannan ba shi ke nuna a kyale su farcin ba kada a gyara na ga lokaci ya yi kenan a nan wani bayan Allah da yake suna jarabawa su ɗalibai ne a musu addu'a Allah ya ɗauka sarki ya sa ku ci jarabawa kuma ilimin da za ku samu Allah ya sa mai amfani ne sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi